tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ya canza sheƙa ya zuwa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Ya ziyarci tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ɗaya ne daga cikin hamshakan jam'iyyar ta PDP a Najeriya. Sun share kimanin sa'o'i huɗu suna ganawar wanda daga cikinsu kuma babu wanda ya ce ma manema labarai komai bayan kammala ganawar. To amma masu nazarin siyasar na ganin atikun ya zo mina ne domin kamun kafar General Ibrahim Badamasi baban gidan a ƙoƙarin ganin jam'iyyar ta PDP ta bashi tikitin tsayawa takarar neman shugabancin Najeriya a babban zaben shekara ta 2019 mai zuwa. To amma a ɗaya gefen shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger na hasashen ganawar manyan guda biyu na da alaƙa da babban taron da PDP za ta gudanar a ranar Asabar ɗinnan a Abuja, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin Honorable Yahaya Ability ya bayyana. Abin da ke gabanmu shine ya za a yi a a samu matsala a zaɓen da muke da shi ranar tara ga wata ranar Ah, wato ganawa tana da alaka da yin sulhu a tsakanin 'yan takara ke. Ita ne kawai ba, kakka rage ka tara ita to abin da ya kawo shi kashi eh, Alhaji Atiku Abubakar kenan ya zo ya gana da shi domin a zanna a ga ina za a samu sana'a. Ya koma jam'iyyar PDP kuma ya ci gaba da aiki tafiyar da jam'iyya. Na'am, to yanzu ah, shi baban gida wato yana nan daga zaune kamar kusan shi ke shirya abubuwan nan a can Abuja kenan. Wato abin da ke ciki yana nan zuciyar shi na can. shiri ya za a yi ta zanna A halin da ake ciki dai shugaban kwamitin shirya taron na PDP a Abuja, tsohon gwamnan jihar Niger, Dr. Ma'azu Babangida Aliyu, ya ce sun riga sun kammala shiri tsab, to amma ya musanta labarin da ake bazawa na cewa Atikun ba zai kada ƙuri'a ba a wajen zaben shugaban jam'iyyar ta PDP. Wannan zance ne ƙarya ne, a duk wanda ya zo mana Uh, wato kafin wata ɗaya da uh, zaɓe za a bari ya tsaya zaɓensa abu dai da ba za mu yi ba shine ba wani wanda za a ce an ba shi fifiko ba za mu ce wa'yansu kar su tsaya saboda wani ba kuma allah kaɗai ya san gobe amma babu wani uh, babu wani yarjejeniyar cewa wai za a hana wani zaɓe ko ba za a ba wani zaɓe ba. Atikun dai ya samu tariya ta musamman daga jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.